biyo bayan sake bullar ci gaba da kai sabbin harhare kunar bakin wake da makwantin bauna da 'yan bindigar boko haram suka sake bullo da shi 'yan najeriya sun fara tunanin irin nasarar da a baya ake ganin an cimma a yaƙi da ta'addanci na tambayi daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin najeriya kanar sani usman kuka sheka ko baya jin yanzu da dakarun tarayya na samun koma baya A sanin kowa ne cewar an sami nasara bisa yaƙi da ake da ta'addanci musamman ma yadda wannan kungiya ta 'yan ta'adda ta boko haram ta addabi jama'a kowa ya sani an shawo kan matsalar don kuma an sami wasu ɗaiɗaikin wasu matsalolin tsaro ba wani abu ne na cewar mutum zai zo ya ce kwata-kwata ba a sami nasara ba matsaloli ne wata sa'a sukan taso sojoji da jami'an tsaro suna bakin kokarin sai a tabbatar da waɗannan matsaloli da aka samu an yi magana. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora masanin tsaro ne. ba an kai lokacin da su 'yan ta'addan suka zo suka ce ko suna neman a yi masu afuwa ko kuma sun yi saranda yakin ta ƙare ko sunkurin ya ƙare to za mu rika samun irin wannan jihwa jihwa saboda eh su kullum suna son ne a san cewa suna nan ba za su so a ce ai yau babu su ba. Aliko 'yan Rashid Harun kwararre kan yaƙi da ta'addanci ga yadda ake kallon wannan al'amari. sai mun mun faɗa ba a Najeriya ba kawai a duk duniya ba inda za a yi amfani da soja a ce an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da cikin sati biyu zuwa sati uku da suka wuce. na 'yan ta'adda sun taso hoɓɓasa an ba su azali ne sun yi rugurut jiya da daddare ma da nake faɗa maka an samu wasu kare-karen abubuwa da suka tashi guda uku a cikin maiduguri amma har yanzu ana so a ɓoye akan cewa ai ba bom bane a baya dai malaman addinin islama irin su sheikh abubakar diyar bin abdallah sun yi yunkurin shiga tsakani tsakanin gwamnatin tarayya da mayakan na boko haram to abu na farko don cewa an samu nasara a kan su ba zai hana su dinga kai waɗannan hare-haren ba duk lokacin da abun nan 'yan ƙungiyoyi sun fara waɗannan abubuwa to nan daga nan zaka ka tabbatar cewa lalle an ci karfin su sosai ba na wasa ba Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria